alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bayan haka ina yau yan uwana masu kallo da sauraron mu a wannan kafa mai albarka ta al'afaf media sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi yar uwa yana da matukar muhimmanci ki sani cewa wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya miki ta riskar wannan wata mai albarka watan sha'ban wata mai girman sha'ani ki sani cewa lallai kina a cikin jarabawa ne a raskarki wannan lokaci in na ce jarabawa ba ina nufin cewa ibtila'i da kai tsaye zai taba jikin ki ji zafi ko ki ji ciwo ba sai ina nufin cewa wata ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya miki kuma lallai zai tambaye ki akan wannan ni'ima thumma na yau ma idin anin na'im don haka ki sani cewa riskarki wannan wata Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ki amma sauran duka lokuta to amma lokuta waɗanda suke na musamman lokuta waɗanda suke ana buƙatar ɗan adam ya zage a ciki lallai ababen lura ne kuma ababen hasara ne idan ya kasance mutum ya bata lokacin shi bai amfani da shi ta abin da ya kamata ba mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi inda yake cewa watan sha'ban wata ne waɗanda mutane da yawa suke gafala a kansa in an ce gafala a nan gurin malamai suka ce mutane akan gafala da shagala akan watan sha'ban sun kasu kaso biyu kaso na farko su ne waɗanda suka mai da hankali akan watan rajab da yake gabanin sha'ban suka mai da hankali wurin raya shi da ibada da aikata ayyuka na alkhairi a ciki kasancewa shi ɗaya daga cikin watanni waɗanda suke masu alfarma balma har aka samu waɗanda suka wuce gona da iri gurin ƙirƙirar wasu ibadu na musamman a cikin wannan wata ba tare da sunna da kyakkyawan madogara daga koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to don haka sun yi abin da za su yi a watan sha'ban a watan rajab afwan da watan sha'ban ya zo sai suke ganin wani lokaci ne da za su numfasa da za su huta kafin zuwa watan ramadan sa'ilin da kuma nau'i na biyu na mutane waɗanda suke gafala a watan sha'ban su kuma ba su damu da rajab ba ba su ɗauke shi wani wata ne da cewa yana cikin watanni masu alfarma ba sun yi abin da shari'a ta koyar na kokarin kiyaye iyakokin Allah a cikin wannan watanni masu alfarma guda hudu ba sai kawai suka mai da hankalinsu akan watan Ramadan sun dauka shi kadai ne watan azumi sun dauka shi kadai ne watan ibada sun dauka shi kadai ne watan sallar dare watan yin sadaka da watan yawaita alkur'ani da zikirin Allah madaukakin sarki dan haka sai suka kyale watan sha'ban ba tare da sun bashi wata kulawa ta musamman ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan wata ne wanda mutane da yawa suke gafala a kan shi suke shagabala a kansa ba su ɗauke shi a matsayin wata wanda za su tsaya su mai da hankali a kai da haka manzan Allah da ya san da kima da tsada da wannan wata yake da shi sai ya raya shi da ibada ibadu daban-daban a ciki musamman abin da ya shafi ibada ta azumi wanda mun yi magana a kanta a shirin da ya gabata za mu dora a gaba insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh